daidai da sha hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida ci gaba da karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al askalani allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan shafa akan hufi inda mu karanta hadisi na 64 hadisin omar da ya danganta hadisin zuwa ga annabi mawqufan alaihi shi kuma anas ya danganta hadisin zuwa ga annabi cewa idza tawadda ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima ana sai ce annabi ya ce duk mutumin da ya sa hufin shi to ya samu dama ya ta shafa a kan hufin shi walli salli ma kuma ya salla da hufin nashi wala ya khla'ahuma in sha'a illa min janabatin kai ya cire rahofin shi in ya so sai fa idan janaba ce ta same shi wani hadisa limamu dara kotu ne fitar da shi hakim ya inganta shi to shi ne kwana inda mala yake cewa ya ƙwalo inna tasihal hakim fi hazal hadis mulahadun alaihi inganta wannan hadisi da hakim ya yi to akwai wata mulahaza da malamai suka yi wa annahu lam yathbut an anasin wani hadisi bai tabbata ma tukuna daga anas ba kama yi inna umar raja an hadal qawl kama yadda malamai suka ce ai na umar ya bar wancan fatawa da ke cewa shafa kan huffi bai da adadin lokaci ba yini ɗaya da kwana ɗaya ga mazauni yini uku da kwana uku ga matafi ba to umar da yake da wancan tsohuwar fatawa to shi ma ya batta wasara ya ƙolo bitaukaiti sai na umar ya koma yana ba da fatawa da iyakance lokaci kamar yadda muka karanta cikin hadisan baya walakin alladhi yahimmu yahimuna huwa wujud hadha al-asr sawa'un kana mawqufan ala umar mala yake cewa sai dai abin da mu yake himman ma'anan shine samuwan wannan asari kawai mun gane shin ya tabbata daga umar ko bai tabbata ba gade shi an faɗa, kun gane wannan to dai faƙar ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku ɗauka ma ya tabbata ya inganta umar ya yi fatawa da wannan hadisi to sai mu ce kakku manta ai fa annabi ya ce alaikum bi sunnati ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di sannan ku bi sunnan khalifofina shiryayyo waɗanda suke shiryarwa a bayana kun gano wannan da kyau ko aukana marfu'an ilan nabi ko ya zama wannan hadisi an danganta shi kai tsaye zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walakin kama taqaddama faqada rawahu dara kutani faqat ce in kun lura takhrijin da muka yi ai al'imam addara shi ne kadai wanda ya fitar da wannan hadisi amma hunaka faƙada rawahu abu dawud wanda nasa'i amma shi wancan hadisi da yake iyakance lokaci abu dauda da nasa'i suka fitar da shi warawahul arba'a ko malamai hudu ma sun fid da shi warawahu fulanun wa fulanun fatilka ahadithu muta'addida wa bi riwayatin muta'addida wa bi da aqwa wa athbatu min mujarrad riwayat ad-darqutni ruwayoyin da suke iyakance lokaci ruwayoyi ne da wane da wane sun ruwaito hadisai ne daban-daban ruwayoyi daban-daban da isnadai masu ƙarfi da suka tabbata sama da tabbatan ruwayan dara kutini wa'ala haza to akan wannan kama kala walidu na al amin rahmatullahi ta'ala alaina wa alaihi idan lam yakun jam fasara ila tarjih amin eh, yi bayani shankiti magana akan idan ba iya hada hadisan ba to abinda za a koma shine tarjihi ko wa ahadisa tauqid arjahu sanadan to hadisan da suke iyakance lokacin da aka sama mazaunin gida da matafi to isnadansu sun fi nagarta wa aksaru ƙa'ilan sannan kuma an fi fatawa da su wa khurujan min al-uhuda ah-, bil ikhtiyat fi din kuma dangane da fita daga cikin laifi da kuma shiga cikin damuwa sun bi fitar da mutum cikin matsala cewa yi ne ɗaya da kwana ɗaya ka jaddada alolanka a matsayinka na mazaunin gida yini uku da kwana uku ka jaddada alolanka a matsayinka na matafi za ka fi samun natsuwa da jin sosuwa a cikin zuciyanka sama da ya zama tattar a haka kake kun gane abin da mala yake magana kai ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da bala ya tattauna mana wannan matsala domin mu santa domin kada nan gaba mu ci karo da fatawa na mai fatawan cewa iyakan cewan ba daidai ba ne ko iyakan shi shine daidai abin ya kiɗa mamu mun dai san abin da ya tabbata shine an iyakance lokaci an fahimta amma rashin iyakance lokaci kuma to yana da nashi mishkila allah maɗaukin sarki taimake mu ishtiratu libisul khuffi ala tahara hadisin da za mu shiga hadisi ne wanda zai mana bayani akan cewa an shar'anta sanya huffi lallai sai ana cikin tsarki an gane wani zai ce to ai mun karanta wannan a baya e hadisin akwai maganan da zai mana sabanin na baya ne ba za ka taba sa ka ba sai in dama kawai gayu za ka yi ko za ka sa domin maganin sanyi ko don wata lalura ta daban ba don kai shafa ba amma in dai don kai shafa ne to dole sai ka yi alola tsab alolan da ta kai ga kawonke kafafunka duka a tare sannan ka sanya hoffin a tare sannan a gaba kake da daman yin shafa a kan shi allah ya taimaki mu hadisi na biyar, an abi bakarata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara falabisa huffaihi ay yamsaha alaihima akhrajahu ad-darqutni wa sahahu ibn khuzaima wannan hadisi sahabi abu bakarata ne ya ruwaito shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace annahu rakhasa lil musafiri annabi ya yi rangwame ga matafiyi talatata ayyamin wa hunna zai iya shafa kan huffin shi kwana uku da yini uku walil muqimi yawman wa laila shi ko mazaunin gida yini ɗaya da dare ɗaya aka ba shi dama idza tatahhara falabisa shi shine idan mutum yi alula kuma ya sanya hufin shi a cikin tsarki na alola ai yamsaha alaihima to anan ya samu dama ya iya shafa akan hufin shi exactly kamar yadda muka yi bayani a baya kenan ko wani hadisi alimamu dara kutu ne fitar da shi ibn huzaima ya inganta shi tarjamatun rawi ga ɗan takaitaccen bayanin tarihin mai ruwayan wannan hadisi abubakarata mahalai ce huwa abubakarata nufai bonal haris al sunan shi abubakara alkunyan shi kenan asalin sunan shi nufai dan haris al-thaqafi wa nufai ibn masruh ibn kilda buna amr buna ilajin buna abi salama buna abdu uzza buna, buna abdata buna aufin buna kaisin wa huwa sakifun shi wannan mutum ɗan sakif ne wa ummu abi bakarata ita mahaifiyan abu bakarata sunanta sumayya jariyatul haris buna kilda وقد ذكرنا خبرها في باب زياد لأنها أمهما harku manta mun yi bayani dangane da ziyad a can baya da muka zo bayani dangane da abu sufyan ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ita wannan sumayyan ita ta haifi abubakarata sannan kuma ita ce mahaifiyan ziyad inda aka yi ta ce ce ku ce dangane da al'amarin ya aka yi aure ne ba aure ba ne duk mun tattauna wannan maganganu. allah maraukin sarki ya sa dace to sai mala yake cewa mashhurin bi kunyatihi shi abubakarata ya shahara da alkunyan shi wa kana kada <clears throat> tadalla ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama min hins min husn ta'ib bi bakara ya taho wajen annabi daga ta'if da raƙumin shi fashtahara bi abi bakara tun daga lokacin ya shahara ana ce mashi bakara wa kana raƙiƙan mutum ne wanda yake bi da jiki ko ko mutum ne bawa fa'a taƙahun biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sai ya yanta shi fakana ya ƙolo ana maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakara ya kasance yana barazana yana cewa shi fa bawa ne na annabi wa kana min fudala'i sahaba radiyallahu anhum yana daga cikin sahabbai masu falala wa an jaba auladan lahum shuhura kuma allah maɗaukin sarki ya ba shi haihuwan 'ya'ya shahararru rawa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama iddata a hadis, ya roito hadisai da yawa daga annabi rawa anhu auladuhu 'ya'yan shi sun yi ruwayan wannan hadisi daga wurin shi sakana abubakar basara abubakara ya zauna garin basara wa mata biha a wannan gari na basara ya rasu fi ta ihida wa hamsina a hijira na da shekara hamsin da ɗaya wa kana min ma'tazala yawmal jamal yana daga cikin waɗanda sanda aka zo yakin jamal ba su shiga wannan yakin ba lam yuqatil ma'a wahidin min al-fariqaini bai mara ma sayyidina ali baya ba kuma bai mara ma rundunar su zubairu baya ba mun gano wannan da kyau haka ka'ida yake a musulunci idan fitina ta taso karka sake ka shiga ka zama daga cikin zaɓaɓɓen bayan allah na ku masu sulhu ne an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa kana ahadul fudala'is sahaba abubakara yana daga cikin sahabbai masu falalan gaske ƙalal hassan lam yaskun basara ahadun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama afdalu min imran bin hussein cikin sabon annabi kabba waɗanda suka zauna garin basara wanda suka fi imran ɗan hussein wa abi bakara da Abu Bakara ta falala waɗannan waɗanda suka zauna wannan gari to ba wanda ya kai su daraja da falala mata sanata tis'in wa arba'in ya rasu hijira na da shekara arba'in da tara wakila sanata ihida a wasu taini wa hamsin wasu ka ce hijira na da shekara hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu ya rasu radiyallahu anhu allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda wannan taƙaice abubakar ta kenan an gane wannan to sai malo ya ce takhrijul hadis wannan hadisi an kharaja hudara kotuni al'imamu dara kotuni ya fitar da shi a jiz'in farko shafi na 194 ibn huzaima ya fitar da hadisin a lamba na 192 haka ibnu maja ya fitar da hadisi a lamba hadisi na 556 wa ghairuhum da wasu malaman da ba waɗannan ba min ɗariƙi abdulwahab thaqafi ya ce haddasani muhajir abu makhlad an abdurrahman bin abi bakara an abi wa hazal isnadu fihi da'afun mala ya ce wannan isnadi akwai rauni cikin shi fa innal muhajir mutakallamun fihi saboda muhajir malamai sun yi magana akan nagartan shi wa qala ibn ma'in ibn ma'in ce salih mutumin kirki ne wa qala saji saduqun <clears throat> wa abu hatim abu hatim ya ce layyunul hadis yana da rauni a cikin hadisi laisa bi zaka walaisa bil mutkin bai daga cikin waɗanda suke kiyayewa da tacewa da tantance abin da suke ruwaitowa yaktubu hadithahu yana rubuta hadisan shi walakin lil hadith shawahid yartaqi biha ila darajatul hasan malai ce sai dai hadisin yana da waɗanda za su mara mai baya da zai cincida shi ya kai matsayin hasan ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال الإمام الترمذي يروي رويتو دق بخاري بخاري يشي حديث أبي بكر حسن حديث أبو بكر حديث نيكا كاوى وحسنه الألباني فضيلة الألامة الألباني يا حسن وانا حديث أنغان وانا نكيوكو أنا حديث ني حسن فقه الحديث malu ya ce abinda hadisin yake karantarwa alhadisu dalilun ala annal masha mu'aqqat kama taqaddama fi hadisi ali radiyallahu an Wani hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa shafa kan hufi dai a shari'ance an ware mai lokaci kamar yadda ya zo a cikin hadisin ali allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda wa anna shuruɗi zalika lubsi ala tahara sai dai shafa akan hufin an sa sharaɗi sai ga wanda ya sanya huffin a tsena cikin tsarki kama dalla alayhi hadisu umar wa anas radiyallahu anhuma wa zahir annal hafiz dakarahu li'annahu jama'a a mas'alatai mas'alatai takaddirul mudda washtadadul lubs ala tahara malai ce ibnu hajar ya kawo wannan hadisi saboda ya hada matsaloli guda biyu matsala na farko matsalan ƙayyade lokaci ta ƙadirul mudda matsala na biyu shar'anta tsarki kafin sa huffi hadisin di yana ɗauke da waɗannan ababe guda biyu wa haza yuqayyidu ma taqaddama min hadisi sauban wa ghairihi to wannan zai zama ya yi taƙayidi na hadisin sauban da suka wawware bayanan sai wannan hadisin shi kadai sai zama ya yi taƙayidin wancan wanda ya yi talaki din wallahu a'lam allah maɗaukin sarki shine mafi sani abin da ake ce mai italaki misali ayan alkur'ani ta ce mutumin da zai yi kafara ya 'yanta baiwa haka haka ce an gane sai wata ayan sai ta zo ta ce baiwa mumina kaga wannan ayan ta ƙayyade baiwan sai wace iri sai mumina wancan ayan na farko da ta yi talaki baiwa ko kafira ka yanta to yayi kuna ganewa sai wannan ayan ta ce a'a baiwan ba kowace iri ba sai mumina an gane wannan da kyau ko allah ya taimake mu wannan shine talaki da ta kayyade ma ja a fi ma ja a sarihan fi matsil bila ga wasu hadisai da suka zo suke bayanin shafa akan huffi ba tare da ƙayyade lokaci ba kawai sun ce a shafa akan huffi a wani lokaci a wani lokaci ba a ware an tantance an fitar ba an dai ce a yi shafa kuna ganewa hadisi na 66 an ubayy bin imara radiyallahu anhu annahu qala ya rasulallah amsahu alal huffaini qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmaini qala na'am qala wa thalathatan قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود wa laisabil laysa bil qawi wani hadisi ubayy imara Allah ya ƙara mashi yarda ya ce ya rasulullah amsahu alal khuffaini shin na samu daman yin shafa kan hufina ma'ana na yi shafa kan hufina qala na'am annabi ya ce kware da gaske za ka yi mana qala yawman sai ce yi ni ɗaya ƙala na'am annabi ya ce mai e za ka iya yin ni ɗaya ƙala wa ni ya ce har na tsawon yini bi ma zan iya yi ƙala na'am annabi ya ce mai e mana za ka iya ƙala sai shi ubayyu ɗan emara ya ce wa ta ayyamin har tsawon kwana uku ƙalan na'am nabi ya ce kwarai da gaske wa ma shi'ita kai je kai duk mayan da kake so kaga bigeri tauqitin kenan ba iyakance ba shin kai mazauni ne kai matafi ne wa ma shi'ita ana ganewa wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi amma sai ce wannan hadisi bai da karfi تقدم في حديث أنس رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه adam tawqit mun samu irin wannan bayani a ruwayan anas da umar wanda ba su kayyade lokaci ba fa anna annal hafiz zakara hadha li kaunihi da'ifan malai ce a zahiri ibnu hajar ya kawo wannan hadisi dan mai rauni ne mun gano wannan da kyau ko fa ulima halahu dan ya sanar da halin yadda hadisin yake ne cewa kar wani ya ji ya rakito mashi ya zai ce ma to ai ga wannan to ai dai ka san mai rauni ne an gano wannan da kyau ku allah ya taimake mu tarjamatar rawi huwa ubayyu bi dhammil hamza wa fatihil muwahada wa tashdidil muthanna at tahatiya ubayyu din mala ya ce hamza din kai mata damma kai ma ba'un din nan wasali sai kai shadda kan ya'un din wacce take kasa ga ce ubayyu ibnu imara bi kasar al'aini ainin ɗin kai mata kasra al-muhumala ba gainin mai dugu ba ainin ce wa ƙila bi ha wasu ka ce kai mata damma ka ce ubayi bin umara wal awwalu ashhar wanda suka ce ai fataha ita tafi shahara dangane da ambatan sunan sahabiyun mashhur wannan sahabi ne shahararre addadahu fil madiniyin malamai sun sa shi daga cikin sahabai 'yan madina sakana misra ya zauna garin misra lahu hadisun wahidun fil masi alal hadisi ɗaya gyal ya ruwaito wannan hadisin da ke bayanin shafan huffi ƙala ibn hibban ibn hibban ya ce صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبلتين ياي annabi تارد biyu ma'ana annabi na zuwa نازوا مدينة مسلمة an yi sallah da shi ana kallon baitul makadisi kuma bayan juyawa shi ma yi salla tare da shi wannan hanya ne daga cikin hanyoyin da ake gano tarihi na lokacin musulunta wani kuma a cikin ilimin hadisi a iya gane annasir wal mansukh kun gane wannan da kyau ku allah ya taimake mu illa anni lastu atamidu ala isnad khabarihi ya ce ni ba gaskiya ban natsu hankali na ya kwanta da isnadin wannan hadisin ba kamar yadda ya gaya mana baya hadisi ne da ifi kuma ku ji abun mamaki wannan sahabin hadisi ɗaya ya ruwaito ba wanda ya ce sai ka tara karatu da yawa ba kai dai ka na tsoron allah na biyu ka koyi abin da za ka bauta ma allah da shi in ya taru falillahi alhamd haka ake so in bai taru ba kuma wani abu ne can daban an gano wannan da kyau ko hadisin shi ɗaya ne gyal duk inda ka lalaba ɗaya ne amma kuma ba yi saka cire shi daga cikin sahabbai ba duk wata gafara da duk wata jin kai da duk wata ɗaukaka yana daga ciki ana fahimtar wannan shine za ga ɗalibi ya ce wasu shi har yanzu bai zama malami ba dama ba wani ke mai da wani malami ba allah ne shi ke mai da kai malami an gano wannan da kyau ko in ka zama malamin allah ya mai da kai to ya ga dama sai ya sha haraka duk masu cewa su har yau ba zama malamai ba fa malanta suke nufi ba har yau ba su shahara ba wannan shi ke su shi kuma shahara wani al'amari ne daga allah ya an gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace takhrijul hadis to ga takaitaccen bayanin takhrijin wannan hadisi akhrajahu abu dawud wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi a lamba na 158 fi kitabit tahara babu tauqid fil mashi an gane min tariki yahya ibn ayyub an abdurrahman ibn razin an muhammad ibn yazid an ayyub ibn qatanin an ubayi ibn imara kala ya haye ibn ayyub haya dan ayyub ya ce wa kana kada salla ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam alqiblatain shi wannan ubayi dan imara ya yi salla ya fuskanci al-qibla guda biyu tare da nan mun karanta wannan cikin tarjaman shi wa akhrajahu ibnu majah ibnu majah ya fitar da hadisin a lamba na 557 wa lafzuhu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya ce annabi kada salla ya yi salla fi baitihi a gidan shi ubayi dan imara alƙiblatini kilaihima Mana akwai lokacin da ya kai ziyara gidan shi ya salla yana kallon nan da ya ƙara kai ziyara kuma ya salla lokacin an canza alƙibla an koma nan misali kun gane wasu suka ce amma annabu wahayin canza alƙibla ne yana gidan ubayu ɗan imara yana cikin sallah nan ne sai aka yi mai wahayi aka canza su yi juya alƙibla ɗin ana gane wannan ko allah ya muke mu wa haza hadisun ifin wani hadisi ne da ifi wa kada zakarahul musannif liyulima halahu mala ya kawo ne don ya ba da labarin halin hadisin ولأنه أصرح بما تقدم في عدة اشتراط التوقيت saboda ai ya kawo hadisai da yawa waɗanda suka shar'anta ƙididdigewa da ƙayyade lokaci wa ƙala abu dauda wa ƙadir talafa fi isnadihi wa laysa huwa bil qawi ci yanda ma kai komo wannan hadisi bai da nagarta ai laysa hadal isnad qawiyyan li dha'fi ba'd rijalihi wannan hadisi mai rauni ne sakamakon raunin wasu daga cikin mazajen isnadin wa ya taimilo anna is anna ismun laysa a'idun alal hadis ai laysa hadha al qawiyan littarabi sanadihi kun ji matsalan farko akwai ittirabi faqad talafa fihi ala yahya ibn ayyub ikhtilafan kathira malama hadisi sun yi saɓani akan mai ruwaya yahya dan ayyub saɓani mai yawan gaske wa ya haibu na ayyub ƙala anhu ahmad sayyi'ul hifs kun ji malamai sun ce yana da mummunar hadda wa ƙala bunu ma'in salih wa ƙala dara fi ba'da hadisihi ittirab dara ne ce wasu daga cikin hadisan shi ana samun ittirabi wa ƙala abu hatim mahalluhu sidik suka ce matsayin shi a ce mai kawai mai gaskiya yaktubu hadithahu amma yana rubuta hadisan shi wala yuhtajju bihi malamai ba sa kafa hujja da irin shi wa qala ad haza isnadun la yathbut wa qad ikhtalafa fihi ala yahya ibn ayyub ikhtilafan kathira malai ce an yi sabani kan yahya dan ayyub sabani mai yawa wa bayyan bayyantuhu fi mawdi'in fi mawdi'in akhar malai ce mun yi bayanin wannan hadisi a wani waje وعبد الرحمن بن الرزين bin yazid wa وأيوب بن قطن مجهولون كلهم duk waɗannan a cikin isnadin majahulai ne ba san su ba wa ganna qala abu zur'a ad-dimashqi an ahmadin qala wa rijaluhu la ya'rifun ahmad dan hanbali ce mazajen da suka rawaito wannan hadisin ba san su ba wa qala ibn abdul barri la yathbutu ibn barri ce wannan hadisi bai tabbata ba walaisa walaisa lahu isnadun qa'imun yace wannan bai da wani isnadi tabbatacce ina fatan mun gano wannan da kyau wal hadisu dalilun ala adami tawqitil masi alal khuffaini kuma wannan hadisi yana daga hadisan da aka ba hujja da shi akan rashin iyakance lokacin shafa akan hufi la fil hadari wala safar ko a halin zaman gida ko a halin tafiya walau saha mu ƙayyadan bi a hadisa mutaƙaddima da ya inganta to da ya ƙayyada waɗancan hadisan da suka gabata mun gano wannan da kyau ku. au ya hamila alama ta ƙaddama fi kalami shekh islam ibn taimiya wa huwa musafir alladhi yatadarraru bil khalqi li ta'khirihi an rifqatihi mala yace ko a dauko magana ibn taimiya a ce matafiyin da ya zama yana tafiya sai cire yana ba shi wahala kuma abokan tafiyan shi suna mai nisa to ya samu ya bar huffin nashi ya ta shafa a kan shi ko da ya wuce kwana uku kaga yanzu ba hadisi ya kaba hujja da shi ba an kafa hujja da fatawaci ce an gane wannan da kyau ku wannan hadisin bai tabbata ba au shiddadil bard ko mutum ya sa hufi ga tsananin sanyi wani hawa zalika da makamancin wannan au annal murad bihi annahu kana kullama hataja ila mas falahu an yamsa ko a ce ai duk sanda mutum yake da bukatan shafan to ya samu dama kawai ya shafan nashi lakin la ya ado shuruɗar taukai sai dai kar ya ƙetare sharaɗin wannan iyakancewa fa'idan ta hatil mudda halaka wala bisa amma lokacin na cika sai ya cire in yana da tsarki kawai sai ya maida fa'idan labisa ala tahar ala tuhur masaha in ya maida kuma yana da tsarkin ɗazu zai shafa a kan shi farubba ma ta kono ayyamal masai aktara idan zarna ilal majmu mahala ya ce in ka lura lokacin shafan da lokacin cirewa lokacin ci shafa ya fi lokacin cirewa yawa ai walakin ma dama annahu hadisun da e fala a hadisar sahiha mahala ya ce wannan hadisi dai mu lura hadisi ne mai rauni ba zai karo da hadisai ingantattu a dalatu ala tawqit waɗanda suke nuni akan iyakance lokaci ba wallahu a'lam wannan shine takaitaccen takhrijin wannan hadisi hadisin bai tabbata ba duk inda aka yi komo malamai sun yi ma hadisin rubdugu sun kwantar da shi Allah ya taimake mu masailun fi babil masi alal khuffaini lam yata'arrad laha al muallif malai ce ga wasu matsaloli waɗanda suke akan shafa kan hufi wanda al'imam ibn hajar al'askalani bai ma kawo su cikin bulugul marami ba mun gane wasu masail ne wanda ya kamata a ce an yi magana a kansu amma ba su a bulugu kuma kwata-kwata an fahimci wannan da kyau ku malai ce hunaka mabahis adida fil basi alal akwai wasu matsaloli bincike ne masu zurfi da malamai suka yi waɗanda suke kan matsalan shafa a huffi lim ya ta'arrad lahal mu'allif wanda ibn hajar bai zo da su ba wala budda lil insani an ya akhudha fikratan anha lallai ɗalibin ilimi ya kamata ya samu fikira ya sami ilimi ya sami gogewa da wayewa a kan waɗannan hadisai ɗin hukumul masu alal mu mazzak menene hukuncin mutum ya shafa a kan huffi wanda ya yagi yanzu a cikin hadisan da muka karanta cikin bulogul maram an kawo wannan babu amma mai hukuncin huffinka ya yage kai shafa a kan shi ko huffinka ya maka yawa kai shafa a kan shi awwalan iza kana al-khuf mumazzaqan wa fihi khuruq idan hufi ya kekkece ko ya tsage fa hal yasihhu al-masa alaihi shin ya halatta yin shafa kan irin wannan hufin am la budda min khiyata hadhihi al-khuruq awwalan ko ko ba makawa sai an ɗinke wancan tsagewan tukuna sannan a iya shafa a kan shi kun gane wannan da kyau kasan matsalan shafa a kan hofi yana daga cikin tasirin shari'a ko to yanzu ga hofin naka ya yage wancan tasirin zai maka tasiri eh ko ba zai yi ba mala ya ce aljumhur ala sihatil masi alaihi mabiyancin malamai fatawansu cewa ya halatta ya shafa a kan shi wa inda imami abi hanifa rahimahullah law kanat tilka shuquq aw al khuruq fi majmu'iha tazidu ala rub'il khuffi fala yasihhu al mas mala yake cewa abu hanifa yana cewa da tsagewan ko yayyagewan na hoffi idan aka tara su waje ɗaya zai kai ɗaya bisa hudu na hoffin to bi halatta ya shafa kan shi ba gaban ya tsage gefe da gefe ya tsage baya ya tsage sama ya tsage in an haɗa tsagewan to zai kai ɗaya bisa hudu na inda bai tsagen ba to sai shi al'imam abu hanifa ya ce nan ba za ka shafa akan hoffin ba saboda waɗannan tsagon sun yi yawa wal akharuna yaquluna sauran malaman suna cewa bi adami tahdidin ba iyakance ba wa ibn taymiya rahimahullah yaqulu fi nahiyatin aqaliyya al-imam ibn taymiya yana bayani a hankalce hal Hifafu khifafu sahaba kulluha jadida tambaya anan hoffin sahabbai da suke sawa su shafa a kai dukkaninsa sabbi ne Wale fiha khuruq ba wanda takalmin shi kofin shi ya tsage am hasaba ma huwa mu'tadun khassa bin nisbati lil hala al iktisadiyya ko kuwa ana barin mutane ne kowa a halin da yake na adadin yadda tattalin shi yake ne likasirin minhum wanda a mabiyancin sabai talakawa ne kuma dama takalmin talaka bai yagewa ku kalli talakawan cikinku ya yanayinsu yake kuna gano wannan da kyau ku takalmin na zama ko ko baya zama yana tsagewa ko ko baya tsagewa kun gano wannan da kyau ku a duba a ga menene kun gano wannan da kyau ku to shine sai mala yake cewa wa yumkin an yadda il insan anna jami'a khifafun kanat jadida zai iya yiwa mutum ya ga dama ya ce huffin sabai sabbi ne fanaƙulu kana umar yarkau kamisahu arba'ina rikka sai mu ce to ga rigan umar yana yi mata faci har waje arba'in ka ko in riga za ta buƙaci faci takalmi min babu aula ya buƙaci mai faci don riga ta fi takalmi mai mahimmanci an gano wannan da kyau ko idan alwaqi'u tabi'i li hayatihim yu'tina fikra annahu la budda an takuna ba'da khifafihim mukharraqa mala yace ba makawa malam na ce ka duwa min hadari ne to kun gano wannan da kyau ko la budda an takuna ba'da khifafihim mukharraqa ce ba makawa kun gane a samu wanda daga cikin hoffin sahabbai lalle ya yage wa yamsa Huna alaiha kuma still haka suke shafa a kan abunsu ma damar hoffi mutamasikan alal kadami ya juzul masu alaihi duk tsage wanda hoffi ya ibini timi ya ce in dai za ka iya tafiya da shi za ka yi shafa a kan shi kenan duk tsage wanda safanka ya yi za ka yi shafa da abinka in dai zai iya tsayawa kafan an gano wannan da kyau ko amma karanta fiƙin maliki akwai maganganu na ilimi masu yawa akan wannan Allah ya taimake mu mata tabda muddatul mas to yaushe ne lokacin fara shafan zai fara kaga ibn hajar bai kawo mana hadisi kan haka ba a yaushe za a fara shafan ba wannan eh daga sanda ka sa hufin za ka fara ko daga sanda alulanka ya warware kun gane misalin yanzu ne alula <clears throat> sai na sa hufi sallan asuban nan haka na yi da shi idan sallan asuba na gobe ta zo dole cire hufi na na yi 24 hours yini ne ɗaya da ko kuwa hufi na da na sa yanzu yana kafa na alulana ba ta warware ba da na fara shafa a kan na sai lokacin sallan magariba shin sai magariba na gobe ta yi lokacin da na fara shafa sannan ne zan cire in wanke kafa na wajen alola kun gane misalin wanne ne a ciki a ga ibn hajar bai kawo mana wannan ba ana fahimtar wannan